أفضل الصلوات وأزكى التسليم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نستقدرك بقدرتك ونسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما uwa masu إنا من mana مرحبا da وإنا zuwa wannan البركة majalisi a rana ta hudu ko yini na uku a cikin ramadan yini na uku a watan ramadan hijirar manzan Allah tana shekara 1437 wanda muka hadu a wannan masallaci mai albarka na karamba don mu muraja'a da tadabburi da tarjama ta alkur'ani mai girma a jiya muna nan a cikin suratul fatiha mun kai ihdinas siratal mustaqim yanzu insha Allah za mu yi kokari mu kammala dan mu dumfara surar da zamu fara da ita a yau Allah ya ratar da mu bismillahir rahmanir fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 الضالين أحسنت بارك الله فيك أجيها منذ اهدنا الصراط المستقيم بيان فإن الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين وإنما كتش أقول معنا ديد لا إله إلا الله وتنفي وإثبات كوري وانا أبو نتبتد وانا أبو mun faɗi cewa al'ibada shine ghayatul hubbi wata wal khudur ƙarshen ƙauna da kuma ƙarshen ƙanƙantar da kai ga wanda kake bautawa ne ake kira da ibada alisti'ana fa al’isti’ana neman agaji neman taimako daga Allah subhanahu ta'ala da inda aka ce isti'ana ana buƙatar abu biyu shi ma athiqa wal i'timad athiqatu wal i'timad waso samun yarda da amincewa wanda zaka nemi taimakon na nasu zai iya taimaka ma na farko kenan na biyu kuma dogara a gare shi ka cokam akan ya taimaka ma din zaka iya samun fiqa babu i'timadi ka iya na zai iya ma kaza amma baka neme ma ba saboda Allah ya wadatar da kai daga gare shi kaga akwai yadda cewa zai iya din amma kai kuma baka da bukatar wani lokacin kuma akan samu dogarar ba tare da amincewar ba akan samu haka da yawa ko karamin misali shine sorry fa yan uwan mulkitoci likitoci a Najeriya sai ya hakuri amma ga duk mai hali in wata serious cuta ta same shi ai ga fita yake ko ai cin gaskiya ne saboda ganin wani likita Egypt likita ne mai asibiti asibiti ne da shi ba aka ce yanzu dakta kuma sai ce to ai kasan kasar ta akwai likitoci amma ba mu da kayan aiki me nake so na ce kaga zaka dogara ga wato kan in ka tashi neman lafiya zaka je daman ka dogara ga Allah a zuciyarka amma zaka je gurin likitocin nan saboda bayan da zaka yi kila ba dan ka same da ranka yake so ba ina fatan misalin na ya fito akwai inda zaka je kai kanka abu saboda shi kadai misali ka tashi shopping a wani ƙauye abubuwan da kake da bukata ba dole bane a samu a wannan gurin amma dai da babu gwara babu gwara ba da kaga an samu irin wannan kaje ka relying akan su ba dan za su biya ma bukata ba sai dan babu wani wanda zai iya ma to an ce isti'ana shine abubuwan nan guda biyu ka samu aminci tabbas abin da kake nema zaka same shi akwai shi sannan kuma ka samu cikakkiyar dogara ba inda za ka samu abin sayanan to wannan ba a samun sai a gurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ma'anar isti'ana ihdina siratal mustaqim alhidaya ita ma jiya mun fassara ta cewa shine samun ilimi na gaskiya kuma sanan da bin wannan gaskiyar almustaqim miƙaƙiya siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wanda kai wa baiwa kai musu ni'ima ya Allah subhanahu wa ta'ala mun faɗi cewa as-sirata mai mata so biyu amma duk ma'arifa ne wanda yake nufin guda ɗaya ne ko da suno zama a maimaita da ma'arifa ne guda ɗaya ake nufi don haka hanyar Allah miƙaƙƙiya guda ɗaya ce sauran hanyoyi nan da can duk bauɗaɗɗun hanyoyi ne wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya inji Allah sai ku bi ta kakku bi ƙananan hanyoyi sai su kautar da ku daga kan hanyata mun faɗi hadisin ibn mas'ud a jiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duroyin ya zane ya ce wannan shine hanyar Allah kakkiya sai kuma ya zana wasu ƙananan hanyoyi a gefe hagu da dama ya ce wannan kuma hanyoyi ne kowace hanya akwai shaidan a kanta yana kira duk wacce ka bi za ta kautar da kai daga kan wannan hanya ta Allah subhanahu wa ta'ala siratal ladina an'amta alaihim suwaye alladina an'amta alaihim shi ma aya a cikin suratun nisa ta fassara wa man yuti'i allaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama allahu alaihim minan nabiyyina was siddiqina was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa Allah ya ce duk wanda ya da'a yayi biyayya ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam to du masu irin wannan haka an ce wa man yuti'i Allah wa rasul aka amfani da kalmar man aka ce yuti'i da ifradi ko ba wa man yuti'u ba an lura da kalmar sai kuma aka ce fa ulaika me yasa ba ce fa huwa ba saboda kalmar man lafazin ta lafazi ne na mufrad ma'anarta kuma tana ɗaukar mufrad mudakkar mufrad muannas musanna jam' jam'u dhukura jam'u inas duk ta dauka ita kadai kalmar man shi sai aka ce man yaqnut min kunna lillahi wa rasuli kuma aka ce wa ta'mal salihan haga yaqnut ta'mal in an lura yaqnut an kalli lafazin man din ta'mal kuma an kalli ma'ana ta man din me take nufi anan to haka shi ma kai anan wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika wa'annan wa'anda suka yi wa Allah da manzansa da'a fa'ula'ika wa'annan suna tare da ma'allazina an'ama Allahu alaihim wa'anda Allah ya yi wa ni'ima wato waccan ayi da kai cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirar da mu hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim tafarki hanyar wa'anda kai wa ni'ima in kana so ka gane cewa kana cikin su shine ka ringa wa Allah da manzansa biyayya in kana yi wa Allah da manzansa biyayya sharaɗi ne to za ka shiga cikin wanda Allah yi wa ni'ima waye wanda Allah yi wa ni'iman nan fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin manya manyan bayan Allah annabawa was siddiqin da masu daraja ta biyu bayan annabawa daga annabawa sai siddiqai Wa shuhada'i da shahirai was salihin da sauran nagartattun bayan Allah annabiyun wa'annan duk kokarin mutum ba zai shiga cikin su ba zabi ne na Allah subhanahu wataala Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa minan nas Allah shike zabin manzanni a cikin mutane da kuma cikin mala'iku kaga duk kokarin ka ba za ka shiga ciki ba amma as-siddiqai ka jajirce ka dora himma kai ta ijtihadi ka shiga sahun wallazina jahadu fina in Allah ya taimake ka sai ka kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum bi sidq fa inna ya hadi ila al wa inna albirra birra hadi ila al janna wa la yazalu rajul yasduq wa yataharra sidq hatta yuktaba inda Allah siddiqa ga kalmar siddiq ta fito ya zaka samu siddiqanci abin da kamar wuya amma an dage za a iya kaiwa jajircewa gasgatawa ko da yaushe karki gaskiya karki gaskiya a ko da yaushe in ka lazumci gaskiya ko da yaushe in gaskiya ta zo ma gasgata ta kai ma an ga tashi faɗi gaskiya dan ko kana gaskiya in kuma ka karyata gaskiya ka zama makarishi faman azlamu mimman kadhaba ala Allah wa kadhaba bi sidqi idh jaa wa yafi kowa zalunci fiye da mutumin da yayi wa Allah ƙarya kuma ya karyata gaskiya da ta zo masa to kaga sai kana gaskiya kuma kana gasgata gaskiya ko ta dace da san zuce ka ko bata dace ba shi yasa sayyidina na abubakar aka ya ambata sunansa ko ya sunansa as-siddiq me yasa saboda duk inda gaskiya take gaskata ta yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani ba a gabansa ba an isra'i da mi'raji abu ne da in kai auna da ma'auni irin na kwakwalwar dan adam da technology na wancan zamanin ba za ka taba yadda ba a ce wai mutum yana a makka tafiyar da ake ta wata guda akan raƙumi an yi da shi a cikin dare guda ba ma iya nan ba a'a ya keta ya tafi sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai kuma ya dawo ya kwana a cikinku a cikinku. kaga wannan mai kwakwalwar da bai yadda da Allah ba ba zai yadda ba ko da ma yanzu ne irin wannan zamanin dan technology ko za iya zaka iya kiyasi ka ce ah to yanzu minti nawa zan iya buga waya a jina a inda za a jina a duniya ko zaka iya ɗan wannan kiyasin ka ce to watakila amma wancan lokacin duk babu wani abubuwan labarin ya faru kafin ya zagaye duniya sai a ɗau lokaci sosai to haka ba su da hanyoyin da za su iya gazgatawa to sai ake ganin sai yana wakar duk abin da manzon Allah ya faɗa cewa yake iya eh, gaske ne haka ne to bari aka masa abin da su a ganin su wannan ai hankali ba zai ɗauka ba nan kan dole zai karyata aka tare shi cewa kai ka ji abin da mutumin ka ke cewa ice me yace wai a daren jiya wai an yi yi da shi daga nan Habbaitul Maqdis a Sham kuma ba ma iya na ya tsaye ba an tafi da shi ya sama ta bakwai kuma ya dawo ya kwana a cikinmu ya ce in kana na faqad sadaqa eh inda gizo yake saka a ce ya fada in dai har ya fada to ya fada gaskiya kuwa ita to an ina gaskata shi ma a fiye da wannan suka ce kamar ya ce in muna zaune a guri ɗaya zai ce an masa wahayi ba daga sama ta bakwai din ba kuma gaskiya ta ballantana wannan in kana kala faƙar sadaka to shi sa kiransa da as-siddiq as-siddiq to hanya ce za ka iya kaiwa amma da kafa wuya sai an jajirce an dage Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu wannan mataki wato kuma wani ayat da muka karanto cikin suratul nisa da take fassara mana ayat cikin suratul fatiha tana nuna mana cewa me coki burotsan da yan shin mai ruwa suke yi cewa sai na abubakar bai cancanta ya zama khalifa ba ƙarya ne saboda manzo sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kira sai na abubakar da as-siddiq idan kuma manzo Allah ta tabbata ya kira shi da siddiq aya kuma ta ce ma'an nabiyina was siddiqin ko daga annaba sai to ya fi cancanta da ya khalifanci bayan annabi sai siddiqi ko ina manzo Allah ya kira da sayyidina Abubakar da siddiqi watan da sayyidina Abubakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar da Uthman radiyallahu anhu ajma'in suna kan dutsen Uhud sanan hadisi ko dutse ya girgiza manzo Allah ce uthbut Uhud fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan ka tabbata kai uhud saboda ba kowa ne akan ka ba sai annabi da siddiqi da shahidan wanne ne ba wanne ne ba wanne kaga zaka iya girgizawa a ciki babu kaga wani yana raddi akan in shin mai ruwa ya kamata sai karatun ta nutsu su miƙa wanda Allah ya fifita su yarda da falalar da Allah subhanahu wata'ala ya musu aha siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ya Allah ba tafarkin wa'inda kai fushi da su ba fadin cewa siratal ladina an'amta alaihim ai yayi sai bayar da ma'ana tun daga alladina an'amta alaihim din ai an jero su annabiyuna wa siddiquna wa shuhada'u wa salihun su to kuma me za a ce ghairul maghdubi alaihim a'a ai addini baya cika sai an yi wala'u da bara'u eh sai an bambanta tsakanin kwaya da tsakuwa sai an bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya liyamiza Allahul khabitha min at-tayyib sai an bambance kaga wannan face gashi ne yadda yake gaskiya ce tsantsan tsagwaranta babu wani abu na karya da ya cakuɗa da ita nan ma karya ce ga ta nan kana ganinta ta fito ƙiri-ƙiri a fili ƙarar kowa yana ganinta to shine gaskiya ta gama fitowa li halika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana to shi yasa ce ghairil maghdubi alaihim banda ba tafarkin wayanda kai fushi da su ba ya Allah wato kamar ka ce Allah ɗora ni kan tafarkin wanda kai wa ni'ima janye ni kakka bani na hau kan tafarkin wanda kai fushi da su wala dallin ko tafarkin batattu ya tabbata hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara al-maghdubi alaihim da yahudu da dallun da nasara al-maghdubi alaihim limadha malamai suka ce saboda yahudawa sun sani suka taki wanda ya san abu ya take shi ai ya fi wanda bai sani ba illa ko wanda bai sani ba za ka iya dan masa uzuri wata jahilci ne yake damunsa to amma shi wannan ya sani kuma sai ya take kaga illar da yawa wala dalin su kuma innan wancin sun sani ba su aiki da sanin ba wayannan kuma ba sanin suka yi aiki ba da sani ba an gane kishiyoyin juna ko duk da kowanne ban kaura yake wannan ga sanin amma bai aiki da sanin ba me zai yi shiriri ta da kwakiyariya wannan kuma ba sanin ya aiki ba sani kaga shi ma ya ban kaura zai ta yi shi isa zarnuji yake cewa fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akhtaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun lil alamin azimatun liman bihi ma fi dinihi ya tamassaku fasadun kabirun fasadi ne babba gagarumin fasadi me fasadin me barna kenan shine fasadi me barna alimun mutahattikun wanda ya sani ya take yanzu idan aka ce akwai mai sani daya masani a gidan caca ko a gidan giya to sauran inge zaka ji suna kafa hujjar kazo kai kawai zaka ce ah, ga wani man ko ya san samu salaf wa'azi za ka yi mana to ga wani nan ma da ne ko kuma wani ne shi ko ba haka za su ce ba akwai wani da masu irin masu irin dukan abubuwan na korosu masu jera ganguna da yawa wajen guda bakwai a ranar kaɗa a lokaci ɗaya ka san burgewa ce babba a gurin su masu irin wannan to har ziga shi ake yin an tashi a ce ɗan gidan wani limamin juma'a ne eh je ake ita gangan ma ta samu tsarki saboda kasancewa sa ɗan gidan limamin juma'a to shi sa ko da yaushe in ka je cikin mabarnata in mai ilimi ɗaya je cikin mabarnata barnata sai ta ninku ɗari bisa ɗari saboda in da suna jin cewa ai ba shi ba yana da wani karin magana ba wai kai ka gama karuwa ta ji mai wa'azi ta tabbatar da in ya zo wa'azin da zai ce za a dawo kanta abin take ba daidai bane to idan kuma ka ce ya zo ya ji wani fa ai kowa kafa hujja zai yi da shi ce ba ga sunan ba ga shirin tara muke yi ba inda me yasa mabarnata da yawa za su suna rafa nasar iyayensu a cikin qur'ani wajadana alaihi ana ko wallahu amarna biha saboda gani zasu tunda su ne suka to Allah ne ma ya umarni to balantana kuma ce malami yazo ya zauna akai da shi kaga shi Allah wata aya ce take fadar haka ko wani hadisi to shi yasa barna ce babba shi malami kamar yadda malamai suke faɗa kamar faran tufafi ne yanzu sai ga mai bakar tufafi ka sa bakin mai ka sa ta wada ka sa wai duk bakin tunda baki ne duk kala ɗaya ce bai taɓa bayyana ba duk sakai san ma karwai makawo yayi dare in ji bahaushe amma mai fari fa ko yaya kura wacce bata kai bakin wancan ba ko yaya ta daga sai a gane kai ko yalo ne daga ganewa za a yi ko amma mai baki dan yalo ya daga za a gane bakin man ya daga ba ganewa ake ba to shi yasa sai ko yaya abin ya faru kai bai faru ba mana kokarin alika ko balantana ya faru shi yasa malami farin tufafi ne da shi aha shi kuma wancan wanda ya aiki ba da tare da sani ba shi ma karamin misali karamin misali kai ne zaka tafi gidan sarki baka tambaya ba ko baka sani ba zaka je kuwa kaga zaka yi tafiya ne kai nan kai nan watakila sai ka ni kana yawo sai kaga ka dawo inda ka fara haka ne ko ba haka ba in kawo ni kana yawo sai kaga ka dawo inda ka fara watakila ɗazu ɗazun nan ɗazu na yau wani bawan Allah kwatance ya ce ina ne guri kaza sai ya kwatanta masa in kai can ka bi kaza kawai sai gashi ya kewayo a layin da nake ya kuma samu na sai shi ai bace kwatancen yi shi ba kwatancen an masa ba amma sai ya bace kwatancen sai gashi ya kewayo inda nake kuma zuwa ya same ni to ballantana kuma ce baka da kwatance a hannunka kuma baka san abin da zaka yi ba haka dole zaka yi ta dabdala za kuma ka iya zuwa garin kai alkhairi ka je ka cuka sharri rashin sani kenan ji bahaushe ce ya fi dare duhu rashin sani ya fi dare duhu to duk dai wa'annan din gaba ɗaya biyun duk sun bata wa'annan sun sani ba su aiki da sanin ba wannan kuma ba su sani ba suka yi aiki da rashin sani shine kai ake cewa siratal ladina an'amta alaihim Allah ka shirar da mu tafarkin wa'anda kai wa ni'ima ghairil maghdubi alaihim banda wanda kai fushi da su wala dhalin ko kuma batatu kaga alladina an'amta alaihim wanda kai wa ni'ima ba washe in yana magana cewa kawai wani Allah ya masa ni'ima sai ga yana yana da gida katon gida ko yana da mota katon mota yana da waye yana da kamfani yana da waye shine kadai ni'ima a gurin malam Bahaushe amma kaji ni'imar da Allah ya faɗa cikin wannan ayoyin abin da aka fara faɗa ni'ima mafi girma ni'ima wacce take ta zarce ita ce ni'ima ta imani tukunna laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayati zuwa karshe baiwa da Allah ya ma mafi girma ni'ima da Allah ya ma mafi girma wallahi shine ni'ima ta imani daga nan kuma sai ayyukan akhiri saboda duk wata ni'ima da ba wa'annan ba asara shi idan kana da imani kana da kuɗi to kuɗinka za su amfani ka nuna da lafira ko haka in kana da imani kana da mulki ana sa rai mulkin ka zai amfani ka duniya da lahira manzana yake cewa masu inal muqsitina inda Allah yawm alqiyamati ala manabir min nur an yaminir rahman wakil ta yadaihi yamin masu adalci akan mulkin su a ranar alkiyama suna kan mumbari na haske ba mumbari na katako ba ko na karfe kai koma na gwal wani mumbari ne sai mun yi kauyanci a ranar mun bane dai aljanna babu dan kauye wannan mumbari na haske ne sinadarin da aka yi mumbarin shine me haske ka san wani da sai ka je aljanna Allah ya kai mu alama na bila min nur kaga masu mulki kenan masu bin adalci a cikin sahabbai ya tabbata talaka an sahabbai suka tattara suka je suka kai kara gurin manzala suka ce zahaba ahlud duthuri bil ujuri aga addinin musulunci ba yana fatan bane kaga kudi a kai kudi ka zama mai kudi amma kudi ni'mal malu salih inda rajul salih inda manzo Allah yace ma da lalata dukiya ta gari a gurin mutum nagari sai ga cewa in za su tsere da talaka to da wuya bai yi talakan nan fintin kawo ba saboda duk abin da talakan zai iya yi shi ma zai iya yi akwai kuma abin da zai iya yi talakan ba zai ba to da ka ni'ima kakka dauka ni'ima kawai ta dauka iya kuɗi iya kaza a ni'ima farko da zaka fara duba ita ce ni'imar imani sai kuma abin da ya biyo bayan ta alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fi sama ce ba Allah ya buga misali na kalma tayyiba kalma mai tsarki ka shajaratin tayyiba kamar bishiya ce mai tsarki asluha thabit bishiya in dai lafiyayya ce to lallai ta fara zama da gindin kanta jijiyoyinta suna kafe a ƙasa sai zama far'uha fi sama ta yi a sama تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أجتثت من فوق wannan kalma mummuna kamar bishiya ce mummuna ujtu nan da zaka tumbuke ta ka ta min faukil ardi daga kan kasa malaha min qarar bata da tabbas saboda me bata kafu a kasa ba naga shi wannan imanin shine ki fara dasa komai da komai in ana da imani ana da aiki nagari sai ga an ci eh, ribar duniya an ci ribar lahira almuhim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما muka كفر كلمة amin ba kalma ce daga cikin alqur'ani ba amma kamar yadda muka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan liman ya ce amin ku ce amin saboda duk wanda amin din ta dace da amin din mala'iku za a gafarta masa zunubansa da suka gabata dan haka shin za a faɗi amin a wajen sallah nan karanta fatiha za a ce amin wasu malaman suna ganin ba za a faɗa ba saboda hadisin manzo Allah yana magana ne akan sallah yace idan amana fa aminu ko in yace amin ko ce amin to wasu kuma suke ganin za a faɗa tunda manzo Allah ce duk wanda amin din sa ta dacewa amin din mala'iku za a gafarta masa zunubansa da suka gabata kuma fatihan nan addu'a ce ita kuma addu'a kaga duk inda kai ta ana buƙatar ka ce me ka ce amin almuhim kafin mu kulle surar za mu duba abu biyu faɗin amin da mamu zai yana tsayawa shi zai iya tsayawa a daidai karatunsa na fatiha duba da faɗin manzana sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ko kuma dole shi ma Musa ya karanta Fatiha mai zaman kanta shin Fatihan liman idan yayi mamu suka ce amin shi kenan su ma ba sai sun karanta fatiha ba fatiha sai ta ɗauke tasu ko kuma sai kowa ya yi fatiha to wannan babi ne na fiqihu kuma kamar yadda kaji na kawo maganganu biyun haka ne maganganu biyu a gurin malamai amma me yasa na kawo ta anan saboda faɗin amin da muka ci wasu daga cikin malamai sun abin da ya kira istinbadi kokarin zakulo hukunci daga wata aya وقال موسى ربنا إنك آتت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم سألتهم قال قد أجيبت دعوتكما kaga أدوى daga annabi موسى وقال موسى qala موسى وقال موسى وهارون faɗa Musa aka ce to can kuma sai aka ce qad ujibat da'watukuma hakika tabbas an amsa addu'o'in ku kubin da kai annabi Musa da kai annabi Harun Allah ya kara musu aminci to sai malaman da suka istinbat suka ce me yasa aka ce an amsa addu'ar su biyun saboda Musa annabi Musa alaihi salam yana Allah kai kaza annabi Harun yana amin wannan yana roƙa wannan yana amin to duk mai cewa amin me ma'ana amin Allahumma tajib ya Allah ka amsa shine ma'ana amin in wani ya ce ya Allah ka ba mu zaman lafiya ka ce Allah ka amsa kama kama kama ka ce Allah ka ba mu zaman lafiyan ko aga abin da ya faɗa shi ka kuma faɗa kenan da faɗin ka amin an gane me yake so na ce to shine wannan malamin suka ce to in ya in ya karanta Fatiha ka ce amin kana nufin duk abin da ya faɗa din nan kai ma Allah ya aiwatar da wannan abin da ya faɗa an gane da ka sai ganin masu ra'ayin ganin ba za ka mata Fatiha ban wannan Fatiha ta sai dai ka ce amin tayi almuhim kafin mu tafi suratul nur da muke so mu fara a yanzu za mu yi duba cewa suratul fatiha ta kasa mutane kaso uku kaso na farko allazina an'ama Allahu alaihim ko kaso na biyu al alaihim kaso na uku ad ko kuma akan siyakin aya ad an gane allazina an'ama Allahu alaihim sune mai mun fassara hidaya aje sai ka fassaro da wannan sune wanda suka san gaskiya kuma suke bin gaskiyar sun san gaskiya kuma suna aiwatar da gaskiya to su ne wa'inda suka dace su ne wa'inda suke kan siratul mustaqim su ne wa'inda ranar alkiyama hanyar su take dodar a duniya hanyar Allah in an je siradi za su wuce wannan dodar kamar yadda suke dodar a duniya dodar a ahira saboda siradi za a sashi a ranar lahira wani zai wuce kamar walkiya wani zai wuce kamar kiftawar ido wani zai wuce kamar iska wani zai wuce kamar ingarman doki mai gudu wani zai wuce kamar tsere ta gudu na mutum wani kuma zai wuce kamar tafiya wani zai wuce yana jan ciki wani kuma ma zai a kukurje shi a yayyakuce shi a fusfusga Allah zai samu ya sa ya tsere wani kuma zai tuntsira Allah subhanahu wataala ya kiyashe mu to duk wannan siradin da wancan siradin suna da alaka gwargwadon yadda kake saiti akan wannan ihdinas siratal mustaqim gurgurdan inda zaka wuce wancan cikin sauri gurgurdan gudun ka akan wancan an gane to dan haka alladhina na'ama Allahu alaihim sunan ne suka san gaskiya kuma suke aiwatar da wannan gaskiyar to al-maghdubi alaihim kuma fa wanda suka san gaskiya ba sa aiwatar da wannan gaskiyar an ce yahudawa amma al-ibratu bi umumin lafz ko la bi khususis sabab yahudawa ne amma da duk wanda ya aikin irin na yahudawa kuma yadda ka sani ba komai ke shigar da kai cikin abu ba sai aiki wallazina amanu wa aminu salihati lanudkhilannahum fi salihin mun janyo hadisi da su in kai imani da ka ce amantu billahi ka zama mumini ko ba aiki bane da ka ci gaba da aiwatar da aiki na gari ka zama nagartacce mutum ko makiyinka ne in ka zama nagari to dole zai maka addu'a so biyar akalla a rana fiyar ma da su duk yayya da yake ma saboda ce a cikin tahiyya assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin me yasa saboda kana aiki nagari aiki nagari shi shiga daga cikin salihai an gane wannan to haka manzo Allah ce idan mutum yana yawan yin gaskiya za sa cikin me siddiqai sannan idan mutum yana yawan ƙarya za sa cikin me makaryata to haka fa in kana aikin yahudawa zaka tashi cikin yahudawa in kana aiki na kiristoci zaka tashi cikin kiristoci in kana aiki irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zaka tashi cikin tawaga ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu daga ciki shi yasa a hadisin tafkin manzan Allah ita za a kore wasu zai ringa cewa ya rabbi ummati ummati sai a ce kai baka san abin da suka fara ba bayan kai wato abin da kake kai din ya kamata su kasance tare kai inda sun ci gaba da yi to amma sai suka canja to shi yasa aka kore su daga wannan gurin Allah subhanahu wataala ya kiyashe mu wannan abin da ya sauka kenan daga suratul fatiha sura ce mai girma ta fi karfin a ce in za a ramadan gaba ɗaya ana yin ta ba za a iya fassara ta gaba ɗaya ba tunda ce ta dunkuli qur'ani ba qur'ani kawai ba ta dunkuli at-taura da injila da zabura da kuma qur'ani da littafin da duk Allah subhanahu wataala ya saukar haka tafsirin ta ba zai yiwu ba sai dai a kutance a ƙara gaba Allah ya datar da mu abin da muka faɗa dai Allah ba mu ikon bi kuma abin da muka faɗa na alkhairi na hidaya na shari'a Allah ka ba mu ikon bi abin da kuma muka faɗa na kaito siratul maghdubi alaihim wad-dallin Allah ka ba mu ikon kauce musu yanzu aran ma zai karanto mana daga cikin suratul nur surar da zamu dauka makaranta insha Allah بسم الله suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين بارك الله فيك سورة النور سورة النور haka ake kiranta da suratun nur tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hawa na rana da muke ciki sai na Umar radiyallahu an ya rubuta wata wasiƙa kamar yadda wani bawan Allah da ya kiransa Harith bin Mudar yace sai na Umar ya rubuta mana wasiƙa cewa lalle ku koyi suratul nisa da suratul ahzab da suratul nur saboda hukunce hukunce na gyaran zamantakewa da mu'amala ta yau da kullun da take cikin wayannan surori da aka ambata hakan shi yasa muka zaɓi suratun nur ɗin duba da waccan wasiya ta sayyidina na umar radiyallahu an wanda duk sura da aka ɗauka alkur'ani za a karu amma wayannan surorin muna da wasu mu'amaloli da yawa da suka ci karo da koyarwa da wayannan surorin suke mana to shi yasa yake da kyau mu ɗauko mu ba da ƙarfi a irin wannan ɓangarorin suratun nur madaniya ce me ake nufi da madaniya al-madaniya nisbatun ilal madina idan abu namiji ne ka nasabta shi zuwa garin madina za ka ce masa madaniyun idan mace ce za ka ce mata me madaniya to tun da sura ka ga mace ce ko a larabci sai ka ce madaniyatun kamar kai ne ka nasabta abu zuwa ga kano in namiji ne kai kai dinnan sunanka kanawiyun ko dan kano kenan idan kuma ‘yarka ko ‘yar uwarka ta tashi ita ma ta ce ita ‘yarka ta ce ana kanawiyatun an gane? haga madaniya nisba ilil madina namiji mace kai madaniyun shi sa ga wani ana ce masa madaniyun ko wanda ko wanda aka nasabta shi kenan zuwa ga madina ko ko dan dan can madina ne ko a madina aka haife shi ko wani dalili ne daban to suratul nur madaniya ce idan malaman ulumul qur'an suka ce madaniya me suke nufi Za ka ji abin da muka fi sani shi an ce wannan suran makiya ce wato a maka aka saukar da ita wannan suran madaniya ce a madina aka saukar da ita to ai kuma akwai suran da ba a saukar da su a maka ba ba a saukar da su a madina ba ko mu tabbacin jin wata sura sunanta tabukiya ba misali ko daifiya surori daga makiya sai madaniya kuma ko wanda ba a makkan ba ba a madina ba ka saukar da su ya abin yake kenan kaga wancan definition din wancan ta'arifin akwai gyara a cikinsa to ta'arifin da yake mafi kyau shine in aka ce madaniya ko makiya in an ce wa sura makiya ana nufin duk surorin da suka sauka kafin hijira surorin da suka sauka kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to dukkanin su sawa'un sun sauka a makan ko ba a maka ba sunan su me makiyat madaniya kuma daga bayan hijira duk surar da ta sauka bayan hijira ko da ko a makan ta sauka to sunanta madaniya kaga alfariqul zamani kenan ba alfariqul makani ba ko in ka duba fariqul makani ai guraren daban-daban ne da haka bai samu indibati ba da haka suratul nur madaniya ce adadin harafanta idan malamai masu kididdiga harafai suka ce tana da harafi 596 in baka yadda ba zauna ka lissafa ne <laughs> eh mana malamai ne masu kididdiga suke saboda qur'ani na namu komai sun zauna sun kididdige shi ba ta inda ba a yi masa dirasa ba to masu lissafi suka ce tana da harafi ɗaya bayan ɗaya dubu biyar da ɗari biyar da casa'in da shida kawai ka karanta sunatun nuna za ka samu lada da yawa ka tana faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowane harafi ɗaya lada goma ya ce ana lawa ƙulu alif lamim harf ya ce ka kaza ta cewa an ce alif lamim harafi ɗaya kenan ya ce walakin alifun harf wala mun harf wa mimun harf a alif lam kana da harfi uku kenan to dubu so goma a ga mutum zai kwankwa aha dubu da yawa ko dubu da yawa za ka ce dubu da yawa kaga ka ce ka samu lada dubu da wani abu kuma suratul nur na gaba ta farban awa ba ko arma in ka zauna za ka yi karatun suratun nura ai da wuya ka wuce aran mako da wuya ka wuce minti hamsin da wuya hmm? to kaga wannan fa da ke masu tarin yawa lada yana da kyau mu ƙara kima da ƙaimi gurin karanta alkur'ani musamman a cikin ramadan allah ka datar da mu adadin kalmomin suratun nur dubu ɗaya da ɗari uku da sha bakwai adadin ayoyinta kuma sittin da hudu sannan kuma ita ce sura a tartibin qur'ani in ka jero tartibin qur'ani ita ce sura ta 24 tartibin sauka kuma ita ce sura ta 102 a gurin sauka to mafi abubuwan da suratul nur suke koyarwa mafiya bayyana a cikin abubuwan da suratul nur suke take koyarwa kamar yadda ka sani a ranar aikin hajji na bankwana ko ce a kwanakin aikin hajji na ban kwana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya khutuba khutubobi kala kala masu ratsa jiki masu sa idanuwa su zubar da hawaye wanda kuma wannan khutubobin har yanzu suna haska rayuwar musulmai a duk inda suke a duniya to da cikin khutubar da yake cewa ayu yawmin hada yau wace rana ne sahabbai suka yi shiru saboda ladabi irin ladabin da suke manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun san wannan ranar saboda rana ku ne da tun kafin zuwan manzan Allah tun kafin a haifi manzan Allah alaihi salatu wassalam ranaku da malaraba suna da wannan ranakun nasu kuma zuwa addinin musulunci bai canja wannan ranakun sunaye ba ko haka sun san da wannan ranakun amma saboda ladabi da suke manzan Allah suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ice yau ba rana arafa bace suka ce haka ne ya manzan Allah ice ayu shaharin hada wannan wani wata ne shi ma suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ice ba zulhijja bane suka ce haka ne ya manzan Allah ice ayyu baladin hada wani gari ne wannan suka ce Allahu wa rasuluhu alam shi ma yace alisatul balda suka ce haka ne ya manzan Allah yace fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram ka hurmati yawmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada ice hakika dima'akum jininku a kashe rai ko a soki mutum ko a yanke shi ko a tsakure shi ko a yakushe shi ko a doke shi duk wannan an taba masa jini ko ba taba masa ba manzo ce haram wa amwalakum dukiyar mutum da kan fucika mafi kankantar kuɗi abin da ya kai mafi girman kuɗi a taba masa ba tare da yardarsa ba la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradun minkum ka taɓa dukiyar mutum komai yawanta komai kankanta ta ba tare da ya ba shi ma haramun hakan mutuncin mutum ta ko'ina ka ci zarafinsa cin mutunci zagi da sauransu zarafin iyalinsa mutuncinsa mutuncin iyalinsa mutuncin iyayensa mutuncin iyayensa duk ka taɓa shi ma haramun kwatankwacin yin haramcin manzo Allah ce kamar yanda ka hurmati yaumikum hada kamar yanda ranar arfa take da alfarma da kima da mutunci ko a idan dukkanin mumini rana ce mai alfarma ko ba haka bane fi shahari kuma za kamar yadda watan dhulhijja yake da alfarma ko yana da alfarma da kima shi ma fi baladi kuma hadha kamar yadda kuma garin makka yake da alfarma da kima garin makka ko a jahiliya in mutum ya ga wanda ya taba kashe masa mahaifi to ba zai far masa a cikin harami ba sai ya fita bayan harami duk da yadda dan jahiliya ya dauki ramuwar gayya da muhimmanci ai ko yanzu in ka je kauyuka za ga sun dauki ramuwar gayya da muhimmanci ko a taba maka mutum in ka yafe sai a ta maka gori cewa ragonci ne yasa ka yafe da haka aka taba maka daya ko dai ka je kashe biyu a can ko fiye da haka ko kuma an kashe maka dan shaye shaye ka je ka samu uban garki a can wanda yafi kowa muhimmanci ka je ka kashe shi haka suke yi to amma a ce kaga irin wannan ajahiliya fa ka gan shi ka rabu da shi saboda mutunta gurin to wannan kima da darajar da martaba haka manzo Allah ce haka ran mutum musulmi yake haka dukiyarsa take haka mutuncinsa yake a taba kowanne daga ciki kama an taba mutuncin rana aikin hajji ne rana arafa an taba mutuncin garin makka an taba mutuncin wata mai alfarma na zulhijja taba mutuncin musulmi ko dukiyarsa ko ransa to wannan sura suratun nur ta ɗauki ɓangare wanda ta fi bayyana shi ƙarara. fiye da kowanne shine bangaren mutunci ko kare mutuncin al'umma kare nasabar al'umma kare daraja da kare martaba na ‘ya'ya da ƙanne da iyaye a tsakanin al'umma suratun nur kenan a gurguje zan faɗa mana wasu daga cikin abubuwan da wannan sura ta ƙunsa abubuwan da za mu game da su insha Allah mun shiga cikin surar a farko ta yi magana a kan zina me hukuncin zina me ake kira da zinar wanda ya zina yana matashi ko matashiya waje ba taba aure ba mai hukuncinta wanda ta taba yin aure ko wanda ya taba yin aure shi ma mai hukuncinsa bayan wannan ya za a azartar da hukuncin shin kuma hukuncin yana da tsauri ko bai tsauri ba shine wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah zamu ga wannan insha Allah sai hukunci na biyu ka aji hukuncin zina inda an bar abin haka hukuncin zina yadda ya tsauri ya tsanani a ganin wasu musamman makiya musulunci ba su hango bala'an da suke karkashin yin zina ba a su hango dan horon da aka yi dan a hana yi ba dan a ji samun masu yi ana musu ba suka yi suka akai to idan wani shi mai hangi cewa tab idan faka cewa ne ya zina ga hukuncinsa to yanzu ni kuma ina jin sa me ya fi kawai ce ya yi kawai ko inda an bar amma haka ai za a samu masu faɗar haka tunda ga san ga hukuncin wanda ya zina addinin musulunci kaza za kaza za a yi masa kai kuma kana jin haushin sai za ya kafan shi kawai sai kaje kace yayi kawai kaga ai ka samu ka dan huce to shi yasa addinin musulunci bai bar wannan haka ba sai aka hukuncin kadafi shi ma wanda zai je ya ce wane yayi zinar akwai abubuwan da zai kafa ya tabbatar da maganarsa in wannan bai kawo wannan sharɗin da aka kawo ba maganarsa ta tabbata to lallai reshe zai juye wa mujiya me kon shi wancan a masa hukunci da hukuncin sai dawo kansa shine haddul qadhfi da yake cikin wannan sura mai albarka to akwai kuma wanda shi wannan kaga wanda ya jefi wani ko wata da zina kenan akwai kuma wanda zai jefi matarsa da zinar ya ce yana zargin matarsa ko ce wannan cikin ba nasa bane ko dai wani abu makamancin haka ko ce ya gama tasa da wani ko kaza dai wani abu makamancin haka to shi ma ya za a yi duk wannan sura ta kunshi wannan hukunci insha Allah za mu gani sannan akwai hadithatul ifki al-ifku shine mafi munin ƙarya wato wata kira ƙarya wani sharri wani jamhuru wani black painting da aka yi wa ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun shekara da talatin da wani abu da suka gabata amma har yanzu wasu masu bakaken zuciya da bakaken kaya suna nan suna kan wannan ra'ayi duk da Allah subhanahu wata'ala ya wanke wannan abu ya ce ƙarya ne daman sharrin munafikai ne munafikai kuma almunafiquna munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf ko da yaushe haka suke kuma yanzu ma irin wannan munafikan ka suke Allah ya ce munafikai duk shan makar duk irin su ɗaya duk inda suke a duniya ya'muruna bil munkari za su ringa umarni da mummunan abu in ka ji mutum ka tashi mummunan abu yana zuwa ka to ka karba ɗaya biyu in ba munafiki bane ba to yana da virus na munafurci za ka yi shari yana zuwa ka ba an zo yin faɗa wallahi wani ka yadda wani cin mutunci na cin zarafi ne kamar ka yi ma kaza irin gara zuwa ka to na ka karba ɗaya biyu in ba munafiki bane original one to akwai virus din munafurci a tare da shi Ka san munafurcin ma kashi kashi ne ko eh thalathun man kunna fihi kana munafiqan khalisan ومن كان فيه خسرة منهن كانت فيه خسرة من النفاق حتى يضاعها ko arba'un a wani hadisi manzo Allah abubuwa guda hudu duk wanda yake da su to original munafiki kenan ful 100% na munafurci ya cika munafiki tas ta ko wanda kuma yake da wani bangare nasu to yana da wani bangare na munafurci har sai ya warke daga wannan bangaren wato in ya dauki daya kaga shi kaso daya cikin hudun munafiki ne kenan ya dauki 25% na munafurci in ya dauki biyu zaka ce masa shi rabin sa munafiki rabin sa mumini mari babban kifi ko <laughs> in ji bahaushe in ya dauki uku ta ya dauki majoritin siffofi na munafurci in ko ya cika hudun gaba ɗaya ya zama original munafiki to naka ko wasu virus na munafurci zaka suna tare da wasu mutane ko da ko su din mu'mine ne amma sun kamu da wannan cuta har sai sun warke Allah subhanahu wataala ka kare mu daga virus na munafurci to shi yasa wannan shine harithatul ifki ita ma insha Allah za mu zo kanta daidai gwargwado mu yi bayani sannan surat ta yi bayani akan yaya ya kamata mumini ya ringa karɓar labari shin mumini shi ma zai zama zai zama abu ya rima a sha kiɗa da an kawo labari bai auna ba bai tauna ba bai bincika ba kawai sai ya kwasa ya je gunsar ya zama guntsi fesar kawai in an zo an yi kiri-kiri kuma a na ana tsuru tsura ci a bakin ustazu aka ji ana samun haka da yawa kai din ba ƙarya kai ba amma ƙarya ka faɗa ma kuma ka yada manzala kuma ce kafa bil mar'i kadiban an haditha bi kulli ma yasma'u ya ishi mutum ƙarya in kana so ka zama makalacin da za a ringa nuna to ka ringa faɗa duk abin da ka duk abin da ka ji ka faɗa in dai duk abin da ka ji sai ka faɗa to zaka ta shanta makarya kuwa saboda kai baka yi ƙarya ba wataƙila wanda zai faɗa ma ƙarya yake to da haka za mu ji mai ayoyi suka faɗa a kan in mumin ya ji labari ya ya kamata ya yi abu na gaba wannan sura ta yi bayani a kan kyakkyawan zato da ya kamata mumin su ringa yan uwansu kyakkyawan zato ba hali ba ne na mumini ana zuwa kasan wane daidai gwargwado kasan shi da salaha da takawa daidai gwargwado an san shi akan harkar Allah subhanahu wa wataala daidai gwargwado an san yana kamantawa sai aka ji wani wani abu sabanin hakan abin da ya kamata a fara yi kyakkyawan zato akan wannan to shi ma za mu ga inda wannan sura ta yi wannan bayani abu na gaba wannan sura ta yi kasheri ta yi gargadi ta ja kunnan muminai kas yadda su shiga cikin shiga tsakanin kafafuwan shedan biyu ya gara sunan ya gara sunan ya ringa jagalin da su yana fasin fasin shine la tattabi'u khutuwati shaytan ko inda ga dan bal ya to ya gara wannan kafa ya gara wannan kafa in ya kware ko wanda zai sarrafa bala yanda yake so to haka shaytan yake yi wa wasu sai ya gara wannan kafa ya gara wannan kafa ya ringa doka yana jagalin yana wasa da su to shi ma zamu ga inda wannan sura ta bayanin wannan abu na gaba bayan ta yi bayani akan zina da hukuncin zina da hukuncin kazafi da hukuncin li'ani da hadithatul ifki da sauransu sai kuma ta kawo rigakafi akan abubuwan da za su kare musulmai in sun bi su za su nisanta su daga fadawa cikin wannan mummunar ɗabi'a mummunan sabo alfahisha ta zina to duk sura ta yi bayani akan wannan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim kullil mu'minati yaghudduna min absarihinna ya ayyuha alladhina amanu liyasta'dinkum alladhina malakat aymanukum zuwa karshen ayoyin da suka bayanin wannan duk su ma za mu zo kansu insha Allah abu na gaba wannan sura ta yi bayani ta kwadaitar ta fadakar akan lallai ilalla a ringa yin aure fa lallai a ringa yin aure kuma an tashi aure a aure na kirki wa an hul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum a ringa yin aure kuma an tashi aure a aure na kirki inji suratul nur ko da ko na kirkin nan talaka ne na kirkin ko kome ko talaka ne Allah ce in yakunu fuqara'a yughnihim Allahu min fadli inda talauci ne ba wanda aka haifo da daloli a tare da shi kowa aka ya zuro ba shi da komai a duniya ya samu da aka in yakunu fuqara'a yughnihim Allahu min fadli wannan sura ta yi bayani dai akan masallatai da yanda kuma ta yaba wa masu tsayawa tsayin daga gurin raya masallatan fi buyutin adina Allah أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة زوا أيوي wannan sura ta yi kwaɗaitar ta faɗakar ta zaburar akan hanyoyin da addinin musulunci ya bi gurin kawar da bayi a duniya kawar da bauta tun kafin a ittifaƙin duniya na cewa babu wani sauran bawa a duniya to addinin musulunci ya kawo wannan tsare-tsaren da yawa da ya kafa na ya kai karshen bauta a ce wane bawan wane ne addinin musulunci ya kawo wannan wanda kuma da ƙarshe alhamdulillah an zo mun waye gari yanzu babu bayin a duniya to za mu ji ɗaya daga cikin hanyoyin da wannan addini namu mai girma ya shimfiɗa na kawar da bauta tun a wancan lokacin wannan sura mai albarka ta faɗi wasu ƙa'idodi da sharɗai wanda da muminan duniya kaf za su haɗu su bi wannan ƙa'idodin da sharuɗan da dokoki to da babu wanda zai samu galaba akan musulmai kuma musulmai ba za su zama su suka rankwafa ba su suke risinawa a sai da su zama masu ɗaga kai masu takawa ɗaya bayan da wato zul kaskanci ba zai riski musulmai ba wa'ada Allahu ladina amanu minkum wa aminu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا نعم wannan sura kuma bata gushe ba sai da ta faɗa mana siffofi na munafukai siffofin munafukai da yadda suke bi su ɓata tsakanin muminai da yadda suke bi su haifar da balbala da bala'i da su kwarkwacewar alaƙa tsakanin muminai da yadda suke bi su tayar da hankali sai yaji zaune tsaye a cikin muminai da kuma yadda suke yaudaran musulmai ya ce wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di zalik wa ma ulaika bil mu'minin haka wannan sura dai ta ci gaba da kunce ta kulle da wasu dubba da ya kamata a ringa yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wasu dubba da ake yi wa majalisi na ilimi ma har bayan rasuwan manzan Allah alaihi salatu wassalam la taj'alu du'a an rasuli bainakum ka du'a ba'dukum ba'da zuwa ƙarshen sura to a dunkule kenan abin da suratul nur ta kunsa a dunkule sai kuma mu dawo mu biyu ta a hankali Allah subhanahu wataala ya buɗa mana fahimta kuma ya sa mu gano hukunce-hukuncen da suke cikin ta yadda suke kuma ba ma yakin iko abin da za mu karanta yace suratun أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون سورة wace sura ce an zalnaha da muka saukar da ita wafarob naha muka farlanta ta muka wajabta aiki da ita wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun ko muka saukar a cikinta me muka saukar ayoyi bayyanu wara-wara dalla-dalla hukunce-hukunce kaza hukuncinsa kaza kaza hukuncinsa kaza kaza hukuncinsa kaza la'allakum tadhakkarun saboda ta haka ne za ku sami ilimin da babu mantuwa a cikinsa in ka sami ilimin da za ka ringa tunawa in ka ji ilimin kaza hukuncinsa kaza za ka rike da ka zo kan kaza za ka tuna in ba ka yi kaza hukuncinsa kaza ne to kalmar suratun na kira ne me ma'anar na kira a larabci shine abin da yake ba a san shi ba shi kuma ka'idar labari kana ba da labarin abin da aka sani ne yanzu na ce maka wani mutum ya mutu wannan ba labari na baka ba me ma'ana wani mutum ya mutu ba wani abu da ka kara shi dama ah, sai ka ce ma ah, dama wani mutum ya mutu mana wani mutumin kuma an haife shi wani mutumin ya aure wani mutumin ya kudi wani mutumin ya talaushe wani mutum wani ai ba labari bane ko ina labari yake shi ne ce maka wannan mutumin kaga wanda ka san shi din nan wataƙila ka san ko ba shi lafiya ko yana guri kaza ko wanda ya accident ko makamantansu wanda ka san shi na san shi sai ce ma ya rasu sai ka ce Allahu akbar mutumin nan da aka kaza ku kaga magana ta tafi akan layin ta kenan an sami istifara kenan to shi yasa ka'idar larabci in ka ce suke cewa wala ya juzu libtida bin nakira bai halatta ban kana suka ba da labarin da za a gane alati ya hasinu sukutu alaiha to ka fara da nakira sai fa idan nakiran nan za ta ba da ma'ana akwai inda nakira za ta ba da ma'ana na'am akwai inda nakira za ta ba da ma'ana qaulun ma'rufun kaga nan na kira ce amma ta bada ma'ana ta ina ta bada ma'ana saboda an takaice kaulun kaulun magana in ka ce magana aga magana wace iri ba a tantance ta ba amma kaɗan dan siffanta ta koyaya sai ga ya rage wancan rashin sanin faɗi ko an dan sanar da ita koyaya aga za ta iya zama magana mai kyau magana mara kyau magana gaskiya magana ƙarya maganar mutuntawa maganar rashin mutunci magana wace irin magana magana ta fushi magana ta cikin yarda magana yabo magana godiya wace irin magana ta ma ce qaulun ma'rufun ka kamar ya takaice ta da sifa to shi sai anan ya bata dama ta zama ta zama ma'rifa ko in ce ya bada dama akai ibtida'i da ita shine ce wala yajuzu ibtida bin nakira ma lam tufid ka inda zaidin namira to mulakan suratun sura bisin asali a yaren larabci ana nufin wani matsayi wata martaba wata daraja maɗaukakiya sura bisin almanzilatu samiya wal makanatu rafi'a kenan matsayi mai girma da wata ɗaukaka babba to shi yasa ake kiran kowane rukunin ayoyi da suke da suna ɗaya a cikin alkur'ani da sura suratu kaza ko kamar suratul fatiha muka gama rukunin ayoyi jerin gwanar rukunin ayoyi da ake fara su da basmala a mafi yawanci ko a gaba ɗaya in banda suratu eh, bara'a kuma suke da gurin karewa ake kiransu da sura saboda kowace sura ka ɗauke ta wata babbar daraja ce da martaba da kima wacce in Allah ya sa ka haddace ka samu wannan martaba da daraja a yaren larabci kenan shi sa wani mawaƙi ke cewa alam tara anna Allah a'taka suratan tara kulla malikin dunaha ya tazabzabu yana yaban wani sarki yake cewa shin maga Allah ya baka wata daraja wanda kake ganin kowane sarki wanda ba kai ba ƙasa da wannan daraja yake sai yake kai kawo sura kenan a ƙur'ani kuma mun faɗi ma'anarta to ma'anarta shine ma'anar ta biyu ma'anarta a ƙur'ani suratun anzalnaha wata sura ce inda Allah ya ce muka saukar da ita wa faradnaha kuma muka farlanta aiki da ita qatada da mujahid suka ce abin da ake ne faradnaha ai mun yi umarni mun yi hani mun bayyana halal da haram da dokoki a cikinta malamai suka ce faradnaha kamar yadda dai ka san farilla me alfardu asalinsa a larabci shine auna abu ƙididdige abu tantance abu shine me fardu shi yasa Allah ya ce lirijal nasibum مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر سيشمي نصيبا مفروضا kowanne yana da kaso tantantacce ƙididdigagge ko ba kawai mutum zai je ya dima wawa ya ɗabi abin da a kowanne an ce in mahaifi ne ya rasu ya bar 'ya'ya to ɗa namiji yana da kaza mace tana da kaza mata tana da kaza miji baffa in yana nan in zai ci ko jika ko makamantansu in babu hawajib da mawani duk wani yana da kaza wani yana da kaza shi nasiban mafrudan to anan ma ce wa faradnaha haka muka farlanta ta muka tantance komai a cikin ta filla filla wa anzalna fiha ko muka saukar a cikin ta ayatin wasu ayoyi bayyinatin bayyanannu la'allakum tadhakkarun saboda ta haka ne za ku samu ilimi wanda za ku ringa tana shi ba za ku manta ba doka ta farko hukunci na farko azzaniyatu wazzani mazinaci namiji da mace mai hukuncin su fajilidu kulla wahidin humami a jalda ku daki kowanne daga cikin su bulala ɗari wala ta'khudhukum bihima ra'fatun kar ku bari tausayi ko rahma ta kama ku ga wannan mazinacin da mazinaciya wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi a cikin dokokin Allah a cikin hukuncin Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir matukar dai kun yi imani da Allah da ranar lahira wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin Allah ya ce wata tawaga wani bangare daga muminai shi ma ya je halarci gurin da za a yi musu bulalar azzaniyatu wazzani mazinaci namiji da mazinaci mace mazinaciya mace fajridu kulla wahidin huwa mi'ata jalda ku zane kowanne daga cikin su bulala ɗari an ce azani da azzaniya azzani ismul fa'il ne da kalmar zina ko lilmuzakkar na namiji azaniya kuma shi ma ismul fa'il lilmuannas da kalmar zina to shine mubtada din me khabar fajlidu min wahidin minhuma mi'ata jalda to me ake nufi da mazinaci a yaren addinin musulunci shine dukkan wanda aka samu saduwa tsakanin mace da namiji ba tare da aure ba an samu saduwa tsakanin mace da namiji ba tare da aure ba ko wata shubha ta aure to ne ya kiran wannan da matsayin me zina to kaga azzaniyatu to zani anan an ce azzaniya ba bambance cewa wanda ya aure ko wanda bai aure ba bawa ko da duk ba faɗi wannan ba an faɗa abin kai tsaye aka ce azzaniya da alif da lam istighraqiya wanda ya haɗa kowane mazinaci namiji ko haka da azzaniya kowace mazinaci ya mace wazzani da kowane mazinaci namiji Fajin du kulla wahidin majada ku yi bulala kowane ɗaya daga cikin su bulala ɗari aljaldu in ka ce jalada wato daraba jildahu kenan ya da fatarsa kamar da cewa zaharahu ai daraba zaharahu batanahu ai daraba batanahu jabahahu ai daraba jabhatahu duk wannan salo ne na larabci in ka ce jabahahu misali wato ya daki goshinsa sai ka ce ya gosance shi in zai fassaru da hausa <laughs> eh, Allah ya ce to ku doki fatarsu kaga daga jin cewa a daki fatarsu ba ana nufin za a yi dukkan da zai kaiwa nama ba ballantana kaiwa kashi in ji malamai bulalar da aka ce za ta tsaya iya me fata shi sai ya ce fajilidu bai ce fadribu ba kawai inda ya ce fadribu wannan zai shiga wannan ma zai shiga duka mai kwari zai shiga ka dukan ma da ke ba mai kwari ba dan sako-sako shi ma zai shiga du kulla wahidin huma mi'ata jalda ku rigi kowane ɗaya daga cikin su yace kulla wahidin bayan ya ce azaniyatu wazani kaga an samu abin da kira taglibi a larabci me taglibi abubuwa ne guda biyu cikin ɗaya ne amma ba iri ɗaya bane to sai ka riskar da su a tsakanin guda biyu ko fiye da biyu sai ka riskar da su da juna ko ka ba su damiri daya kaga azani to mace wahidatin kenan ko azani kuma namiji ne wahidin kenan sai aka ce fajridu kullu wahidin kaga an yi taglibin zani akan zani an gane me yake so na ce ice to fajridu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda wala ta'khudhukum bihima ra'fatun kar ku bari wani tausayi ya kama ku da su tausayin da zai hana ai musu bulalar ko kuma tausayin da zai sa a yi bulala kamar ana wasa amma an tausayin ba na wannan bane ba babu matsala tausayin da ba zai hana aiwatar da dokar Allah ba babu matsala a kansa saboda ma yi tausayi ba wai kai kake kirkiro kanka ba ko zuwa yake yi wani fil ne na wani yanayi da yake sawa an kaga wani yanayi da wani yake ciki zaka iya tausaya masa to in dai bai hana a tsayi da dokar Allah ba ko kuma bai sa a yi kusa ko a mai da dokar Allah wasa ba ba matsala wanne ne aya take hana wala ta'khudhukum bihima ra'fatun shine wanda zai hana tsaye da dokar Allah ko kuma yasa isa kusa gurin aiwatar da me dokar Allah Mi mi'ata jaljabu bula ya dari wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi a cikin dokar Allah shine dinillahi anan cikin hukuncin Allah kenan ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki ko kaga a cikin dokar wannan mai mulkin na wannan ƙasa da annabi yusuf ke cikin na masar a wancan lokacin to shi yasa dini yana zuwa da ma'anar hukunci dini yana zuwa da ma'anar addini addini yana zuwa da ma'anar sakamako aljaza wal hisab kamar yadda muka wuce a cikin suratul fatiha yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allahu al-haqqul mubin kamar da zamu gani a cikin surar da muke ciki to in dai a cikin addinin Allah ne kar tausayi ya dauke ku in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai ku din da gaske ne masu imani ne da Allah da ranar lahira wal yashhad azabahuma ta'ifatun min al mu'minin kuma sannan wata tawaga wani bangare ta'ifa me ta'ifa shi ma ismul fa'il ne lil muannas da kalmar tawaf kagan kace tawafa ta'ifun namiji kenan kamar ya cewa sa'ala sa'ilun ko ƙala ƙailun to inda mace ce kaga mace ce qa'ilatun ko ko mace ce sa'ilatun to shi ma kaga tafa ƙa'ifun inda mace ta'ifatun an gane asalin kalmar ƙa'ifa to shi kuma me shi ne zagayawa ko kuma kewayayyen abu to Allah ya ce wale wala shar'a adabahuma ta'ifatun minal mu'minin wani bangare na muminai ya shaida gurin wannan da za a yi musu haddi na bulalar to sai malamai suka sabani mutum nawa ne ya kamata su zo shi sai ga malamai ne ya ce mutum ɗaya. saboda asalin kalmar ta'ifatun ismul fa'il ne kaga in ka ce ana nufin rai rai ko mata ce ko kaga nafsun ko guda ɗaya ma ya zo shi kenan an cika umarnin Allah wale shari'a azabahuma ta'ifatun idan kuma ka ce ana nufin tawaga jama'a kaga shi ma za a fasara shi da tsawaifatun tunda tawaga ce kace tsawaifatun to zai fara daga abin da ya mutum uku ko abin da ya sama sai ga wasu malaman sun ce daya wasu sun ce uku wasu sun ce da yawa abin da dai ake nufi yanayin da zai bayar da cewa ba a yi abin a asirce ba an san tabbas an yi dokar an tsaye da dokar Allah me yasa saboda in ya kasance a boye ake yi ojoro zai iya shigowa magudi zai iya shigowa wane yayi azane shi wane kuma a rabu da shi in a boye ake yi to yawan yin zai ta faruwa saboda shi dokoki zawajir ne wa jawabir me ma'anar zawajir dokan an zo yi mutum ya yi zina za a yi masa bulala an zo yi a gaban mutane to zajira ce kabala an ta kuna jabira me ma'anar zajira duk wanda ya gani zai ji kawai Allah ya kiyaye shi ma Allah kai ya jefa shi cikin wannan yanayin ko zai fatan kawai ya kaga yawo azuci kenan abin ya masa tsawa shi da kansa to kaga an ya boye wannan hikimar ba za ta fito ba shi kuma wancan jabira ce a kansa laifin da yin aka yi masa wani hukuncin yana kasancewa kafara a gare shi inda yake kyawun tuba an gane zawajir kenan da me da jawabir shi yasa yace wala shara azabu ma qa'ifatun min almu'minin wala ta'khudhukum bihi ma ra'fatun kafin mu dawo kan farkon tafsirin ayar akwai wata baiwa ta ibnu umar radiyallahu anhu da tayi zina sai sa aka ringa zana kafarta ana zane ta ma gaba to sai ɗansa ubaidullah ibn abdullah ibn umar sai ke cewa wala ta ta'khudhukum bihima ra'fatun kaji manyan mutane dan gidan sahabi ne yake wa sahabi wa'azi yace wala bihi bihima ra'fatun sai abdullahi bin umar ya juya ya kalle shi ce yanzu shin kana ganin cewa ra'afa ta dauke ni na sassauta ko ce ai ayoyi ba su ce a kashe su ba aya ba cewa ta yi a kashe su ba ba kuma cewa ta yi a tuɓe musu fata ba ko ce abin da aka ce a yi an yi musu wato wani zai nuna mana cewa an ce za a yi bulalar ba wai zagewa za a farfasa mutum jiki ba ba kuma abu za a yi kamar na wasa ba sannan kuma ba dukan inda za a illata shi za a yi ba shi yasa malamin su ce ba za a daki kai ba ba za a daki al'aura ba misali mace ba za a mata kirji ba za a samu dai wasu gurare da zai ji a jikin sa lalle yayi wani abu da yake karɓar sakamakon sa mara daɗi amma kuma ba za a cutar da shi yanda zai zo yayi jinya ba an gane to wannan ayar kaga ba ta mazinaci wanda ya taɓa yin aure ba ko mazinacin da bai taɓa yin aure ba ba ta magana bawa ko baiwa ba kuma magana hukunci ɗaya ta kawo hukuncin bulala ɗari na san kuma kowane mai yana sanar cewa a yana shi ma abin da ake a da musulunci da shi cewa mai addinin musulunci ya ce wanda ya zina a jefe shi to yana hukuncin jefewa wannan aya ita ce ƙarshen ayar da ta sauka akan hukuncin zina amma ba ita ce farkon ayar da sauka ba akan hukuncin zina ayar da ta fara sauka akan hukuncin zina tana cikin suratul nisa wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل lahunna sabila سبيلا yatiyani يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إيش واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم وإنم ماتن دسكي زوا الفاشا أتكم ماتنكم واتو kaga da aka ce alfahisha ana ana nufin me azina fastashidu alaihin arba'atan minkum to ku kafa musu shaida mutum ɗaya biyu uku hudu kowane ɗaya daga cikinsu ya gani turmi da taɓarya ba ya gansu a cikin mayafi suna jijjiga ba ba ya gansu tsirara ba ba ya gansu a tura bai san me yake faruwa ba duk wani a cikin shaida sai ya gansu turmi da taɓarya fastashidu alaihin arba'ata minkum duk hudun idan uku suka ce sun gani turmi da taɓarya ɗaya ce shi ne kawai ya gansu a tura bai san me yake faruwa ba to lallai hukunci zai zama hukuncin ayon da mu zo na gaba ba hukuncin mi'ata jallatin ba kenan to fastashhidu alaihin arba'atan minkum fa in shahidu idan har hudun suka shaida fa amsikuhunna fil buyut to ku tsare su a gida Ai maye su cikin prison na cikin gida hatta ya tawaffahunna al maut har sai mutuwa ta zo ta tafi da su aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko kuma Allah ya samu musu da wata mafitar ba wannan ba kaga wannan ayar tun daga zuwanta ta faɗa maka ba hukunci ne na dindindin ba ko hukunci ne na temporary saboda ta kawo shi yasa ba za a ce mata aya nasikha mansukha ba kai abin da kira da aya mansukha ita ce ayar da a fili bata nuna cewa tana da wani lokaci da hukuncin da zai tsaya ba ita ko wannan aya ta nuna akwai lokacin da hukuncin da zai me zai tsaya walladhani ya'tiyaniha wannan magana ce akan mata da aka farko musulunci duk da ta yi laifi na alfashi ta zina ana kama ta ne a killace a jira in mutuwa ta zo shi kenan in kuma mutuwa ba ta zo ba wani ayat ta ta riske ta haka lokacin fitowar ta ta yi kenan walladani yatiyani haminkum su kuma mazaje guda biyu da suke zo alfasha daga cikin ku ku tsangwame su me ku tsangwame su bakaken maganganu duka wani abu da zai samu tirin gajin lalle ana tsangwama su a cikin al'umma shine fa'adu huma in taba in suka tuba su su biyun wa aslaha kuma suka gyara fa a'ridu huma to lalle sai ku da kai gare su inna allaha kana tawwabar rahima hakika Allah ya kasance mai yawan karɓar tuba ko mai rahama wannan ayon gobe insha Allah za mu kuma ci so su mu ji mai malamai suka ce a nan can ta farko ayar farko kana jin ta kasan akan mata kawai take bayani an faɗin walladani guda biyun da suke zo alfasha guda biyu mace da namiji ko kuma maza kawai an gane me yake so na shi ko kaga walladani da an ce walladina ba kes kamar yadda aka ce wallati ko amma na sai aka ce walladani shin an yi taglibi ne ko kuma ana nufin maza kawai guda biyu hukumin mace da namiji to gobe insha Allah za mu shiga cikin wannan to akwai wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khudhu anni khudhu anni qad ja'ala Allah lahunna sabilan al-bikr bil bikr جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم إيش خذوا عني خذوا عني ku karba daga gare ni ku karba daga gare ni inji manzon Allah yace qarja ala Allahu lahunna sabilan Hakika Allah ya samu musu da mafita wanda Allah ya ce hatta ya tawaffahun da mautu aw ja'ala Allahu lahunna sabilan to ga mafitar Allah ya samu musu da ita yace at-thayyib bi thayyib al-bikr bil bikr saurayi da budurwa in sun yi zina me hukuncin Allah kan su jaldu mi'atin bulala ɗari ne wa taghribu amin da kuma kora ko korewa zuwa ga wani gari ko wata area ta da namijin kawai na shekara guda wa sayyib bi sayyib wanda kuma ya taɓa yin aure an fassara da dattijo da dattijuwa wani sai ta sai tsofaffi ake nufi ana nufin duk wanda yake hurrun balighun mutazawijun, wadi a fi nikahin sahih حر بالغ عاقل متزوج وضع في في نكاح ايه صحيح wanda yake balagagge da kuma mai hankali wanda kuma ya taba sanin mace a aure ingantaccen aure ko da su ɗaya ne kuma to shi na ke nufi da asayib a nan ba wai dattijo an faɗi kalmar dattijo sai ka zata wani mai wanda ya tara shekaru A ana nufin wanda ya haɗa wannan sufofin da maka lissafa to idan wanda ya taɓa yin aure ne ko ta taɓa yin aure shi kuma buya ya ɗari shi kuma da jefewa gobe insha Allah za mu ji shin za a yi bulala ɗari ne jefewa kuma jefewa ce kawai ba bulala insha Allah shin kuma shi ma wancan bulala ce da kore ko kuma kore ce kawai ba bulala me dai muke so mu ce anan kaga wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bambance cewa saurayi ga hukuncinsa wanda kuma ya taɓa yin aure ga hukuncinsa kenan hukuncin jefewa a yanzu haka babu shi a aya guda ɗaya ta cikin alkur'ani babu wata aya a yanzu haka ƙarar da zaka ce ita take yin magana akan cewa wanda ya taɓa yin aure in yi zina a jefe shi babu ita wa za mu ji ya aka ya kasance babu ita azaniyatu wazani fajridu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wala ta'khudhukum kattarke ku cewa abu ya rike ka kamar ka ce wallahi sai jiri ya dauke ni fadin cewa jiri ya dauke ka ya fita daga cikin control ɗinka kenan ko shi yasa kalmar wala ta'khudhukum kenan fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir la shada azabuhuma ta'ifatun minal mu'minin lokacin tsayawan mu yayi ah, biyar saura minti ah, a kai saura minti ashirin sai mu tsaya da tambaya ɗaya biyu mu amsa daga nan kuma sai Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe sai mu dora akan ayar mu da muke ciki mai kuma bayanin abin da Allah subhanahu wataala ya hore mana na bayani kafin mu tsallaka hukunci na gaba na'am hal min su'alin ya ce a tafsirin suratul fatiha an ce siratal ladina amta alaihim hanya ce guda ɗaya hanyar Allah ko qul hadhihi sabili da muka kawo amma a ƙarshen suratul ankabut an ce walladina jahadu fina wa'inda suka dage a cikin al'amarinmu lanahdiyannahum subulana za mu shirya da su tafarkanmu subul jam'u me sabil to ya abin yake duk ɗaya ne me ma'ana duk ɗaya wannan ana magana akan hanya addini ka gane hanya ta addini hanya da za ta kai ka zuwa ga Allah subhanahu wataala tabarkin manzan Allah da annabawa kaf kafin shi duk hanya ce ta musulunci shi sa duk annabi zaga musulunci ba wani annabin da ya wani addini mai wani suna na daban kowanne musulunci ya fara ta mutun am kuntum shuhada idha hadara yaqub al-maut idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له إيه توفني dai haka zaka ji annaba gaba daya haka sana shari'o'i kala kala to shine tafarki na addinin musulunci haka tafarki ne guda daya shi sai ga yace li yukhrijan nasa min adh-dhulumati bi ila al-anwari ba sai ce ila nuri to can kuma fa ai ana nufin wanda ya dage akan wani abu ko abu ne shi abin a karan kansa ko addinin musulunci misalin ka dauki addinin musulunci akwai abubuwa da yawa na aikin alkhairi turqul khairi la tantahi hanyoyin alkhairi ai ba sa karewa ko manzo Allah da yana bayanin hanyoyin alkhairi yace kaza ma sadaka ne inna bi kulli takbiratin sadaqa wa bi kulli tahmilatin sadaqa wa bi kulli tahlilatin sadaqa ko wa fi bud'i ahadikum sadaqa duk yato wannan misalan yato wannan bayanin kai da karshe da yace kai kullu ma'rufin sadaqa saboda ayyukan alkhairi ba su kare ba cancan duk wani aikin alkhairi duk wani abu na nagarta sadaka ne shi ma saboda ayyukan ba za su taba me al-iman bid'un wa sab'una shub'a ko 60 shub'a a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha imatatu al-adha 'ani at-tariq wal haya'u shu'batun min shu'ab al-iman haka imani guda ɗaya ne amma shu'ab din fa kaga suna da yawa to hakan ka dauki ulumul shar'iyya ko ma dai me na rayuwa ka dauka ayat tana bayani ne akan mutum ya jajirce gurin neman wani abu izagi dan tsaye gurin neman wani abu ya tsaya tsayin daka yayi da gaske man jadda wace da ko in yayi abin ɗari bisa ɗari dare da rana ya ba da hankalinsa a kai to zai Allah ya buɗa masa wannan wannan ko ko aikin alkhairi ne ko aikin shari tun duk wanda tun yana yaro yake koyon shari in ya girma ya zama gagarumin masharin shi ko saboda tun yake koya kullum middu ha'ula'i وهؤلاء من عضاء ربك وما كان عضاء ربك محظورا من كان يريد الآخرة من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا سيجعل كل نمد هؤلاء وهؤلاء دوان دي كو منين ويزيد الله الذين اهتدوا huda qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda duk wanda ka zaba a ciki in ka zaba shirya yau da gobe yau da gobe to Allah zai ringa ƙara ma in ka zaba bangaren bata ma shi ma karuwa zaka ringa a ciki to duk abin da ka dagewa in a karatun boko ka dage zaka karanta wa mutum wannan ayar in kana so ya dage ya ci jaraba ka ce Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum duk abin da mutum yake in yi dage za karanta masa wani aya aya ce take bayani akan jajircewa kan mutum ya kasala ka tashi neman abu kuma kai lakwalakwa ka ce Allah bai baka ba a ka tsaya tsayin daka sosai ka nema a gurin Allah Zuciya ka ta dogara ga Allah ka kuma su yi ta aikin duk da ya kamata a yi to sannan in ka samu sai ka gode wa Allah in ya kubce ma kuma sai ka ce qadarullah wa ma sha'a fa'al eh na'am ko tambaya a gurguje to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh